بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة سنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهدي عبرة من لساني يفقهوا قولي ذلك السلام عليكم ورحمة الله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 Allah subhanahu wa ta'ala alladhi khalaqa samawati wal ard wanda ya halitti sammai guda bakwai da kasa ita ma guda bakwai a cikin alqur'ani mai girma duk inda aka kawo sama da kasa galibi akan kawo sammai din ne a cikin jam'i a ce as-samawa kasa kuma a ambace ta a matsayin mufrad a ce babu inda aka ce al-ardina ko al wanda malamai suka ce hikimar anan wurin shine domin al'arfu kan ismul jinsi ismul jinsi kuma jinsi ko alal mufrad wal jam idan aka ambaci suna na biyu to shikenan ya shafi daya ya shafi kididdiga wato ya yi wa daya ya yi wa guda uku da haka lokacin da aka ce al-samawa ubangiji ya halitta samai to lokacin da zaka wajen al-arf ba za ka ce ya halitta kasa ba har kuma ya halitta kasai duk da lafazin yana nuna kasa daya amma ma'anar na nufin kididdigowa na kasa yadda ake da sama guda bakwai wata saman mata haka kasa ake da ita guda bakwai wata kasan mata duk da zance mafi inganci za a wanda suke cewa akwai bambanci tsakanin sannan bakwai da kasan bakwai sannan bakwai wata saman mata ne kamar da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amma kalsai na bakwai ko sai suka ce a jirgin wato sai suka kasa kasan da duniya take ciki yanzu afirka da turai ta gabas da turai ta yamma da asiya da australia da america da kudancin america a matsayin turai kasai guda bakwai wannan kasai wannan wannan ko suka babu tafsiri ne mai rauni yadda sama take wata sama mata kasa kuma haka take wata kasa mata domin wannan kasa kasa na asiya da afirka da turai ta yamma da turai ta gabas da america da australia da ne wannan da take ce ne wanda yake tura musu mun sai ba dan bai idan ka da ma sun da da tafiya da yamma da arewa da kudu da gabas a kasar farko da ta idan da da haka Asiya ma sun da Asiya ta kudu Asiya ta tafiya da arewa da gabas da yamma da zan ma a da ta da haka gaskiya ta sai guda ba wata kafa dukkan ubangiji ya da yana nufin dukkan duk kuma ya yi gudu ko dai ya banda Allah ya fitar da shi ko ya banda masu yabo suka yabe shi wanda ya yi da shi na farkon ko na biyu ko duka malamin su ce aljabu aula da sarfi da hada su duka biyu da ce su ake yi wanda wannan shi ya fi dacewa da ma'anar aya ma'ana dukkan yaban da Allah zai wa kanka to bai kira da kanka ba sama da kima yaban ya dace da shi dukkan ya da masu yabo za su yi ubangiji da ya gudu kira da ba sama da shi ma yaban ya dace ban da yake wa kansa da ban da bayi kuke masa lalle an yi masa ne bisa da cancanta amma ban da za a yi masa ban da za a yi mun ban da za a yi miki ba lalle bane yaban da yi mana shi da cancanta wanda ya rubuta ni sai ki kai sai ba mu irin wani wanda ya rubuta kai sai ba babu irin ta wanda ce ba ina za ka yi ba haka bane ba akwai dubbai na waɗanda suka bi kai ma wanda yake fa'in ka ƙarya yi akwai dubbai waɗanda suka bi ka kila ka sun kila ba kuma amma dukkan wanda yake baya Allah to gaskiya ya dukkan wanda yake ba mu kidin na Allah gaskiya ya ya Allah ya faɗa ka gaskiya ya faɗa dama da zantan ka gaba ɗaya gaskiya ne sai san adam ya faɗa ka gaskiya ya in dai game da ubangiji shine ma'anar alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala al-dhulumati wan nur kuma ubangiji shine ya halitta al-zuluma wato ainihin dangi na duhu duhu bayan duhu wanne kuma shi ya halitta haske ya nan gurin ba kun ga al-zuluma an yi jaddada dan jabi ne mazulma النور أي إفراد فاتي أنوار فاتي ذاتي وجعل الظلمات والأنوار هذا جمع لجمع كنا أما وجعل الظلمات والنور سبب الظلمات جمع ليه النور كل شيء مفرد لي أما مصدر لي اسم مصدر لا يثنى ولا يبنى بقاعدة العربية هذا هي إطلاق أنت أما تنسى أنا مفرد لي باع مصنع لي باع جنس أما ده أن أبتت يا دوكي معنى الجنس بمعنى وجعل الظلمات إلى يهدي دنجي لدنه دنه دنه دنه وبنجده في سامة الدنيا sannan kuma allo shi da ya halitta dangi na haske hasken rana hasken wata hasken taurari hasken fitilu da mutum gani da nuna lantarki da na asiban ban duk shi ne halitta ya ala zulumati wan nur zuwa da a kuma ganin gudun shi al ana nufin hanyoyi na bata suna da yawa sa ake kawo ba ana nufin guda ɗaya ne sai aka kawo ta matsayin التي وأنها لا تراكم المتقين فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم إلى فلان بين لقد انتهت الظلمات ما فكر في السماء نسى يا أهل الشيء والنور تكون وذنوب من جعل يده مع نفسه خلق في جعل يده بعض من كل رب يكن يتعاد يده بمطولا به إلى sannan yake yi ta'adi zuwa ga makolan dubu guda biyu a nan gurin ya yi ta'adi zuwa ga makolan dubu guda biyu wa ja'ala dhulumat domin lafazin wa nuru ma'rufun ala dhulumat kaga mafrudu wa amma وقوله سبحانه وتعالى الذي جعل لكم الارض فرعا يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء هذا جعل لكم الارض المفعول الاول فراشا المفروض الثاني والسماء معطوف على وضعوف المفعول الاول بناء معطوف على المفروض الثاني هذا تعالى انا من تعالى الى مفروضين ثم يقول تعالى يتعدي سوى مفعول به بلا شيء يعني تعدي مفعول به بلا شيء قائد لا ربي ما نفع خلقه اما اذا يبقى مفعول به بلا شيء وما نفع طيرا طيرا ya mayar da abu kaza ya yi shigar da abu ya zama kaza a tafiyar da fa'ad shine ta sai maddatin ila maddatin ukhra wato jirgin abu daga wani abu ya zama wani abu kamar yadda kawunta zai yi fitar da kata ko ya zama koba ko ya zama wuce ko ya zama benci ko ya zama gaske ko kuma sun wannan asalin da kata ko ne katin da ne ya rikita ji ya raune ya zama gaske ko benci to ko ina ba na mai to wannan idan ya fada kan wannan dubu da rike to kaga an ce wa ja'ala zulumat wa nur bangiji ne ya halitti haske kuma ya halitti wa ainihin duk kaga da Allah ma'ana kala to sai mun mutu idan an ce haka da Allah ma'ana kala to kaga kamar Allah ya nau an tabbaci ne ya bambanta kalmomi amma da yake alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal arda wa khalaqa adh-dhulumati wan nur sai ya mutan ya الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور kamar a cikin zance muna cikin tafiya sai muka zo daga wuri kaza daga nan sai muka taho daga wuri kaza daga muka zo muka taho kuma a muka kana kawo kalmomi daban-daban dan ka nuna cewa kai din ba wada ne a vocabulary din a wada sai ka da kalmomi ba ka fama da kalmomin da a cikin da yasa sai a kawo kalmomi guda biyu masu ma'ana da ta ana zulmatu wa nuwar sun ban labi na kafaru sannan duk da haka waɗanda su kafirai da rabu ya inuwan suna daidai da ubangiji da wani ma'ana ya adilu na birabbihim suna daidai da ubangiji da wani ina a al'adu a a yadda ne a jinin suna daidaita ubangijin su da wani a nan kaga ya rabu ke aljaru wal majrur din kenan sai zanto yana da annuki da ne yana da annuki da fili mudari mutum ya adiduna da rabu ne jinin sai ya adiduna da rabu shi ne ma'ana kafirai suna daidaita Allah da wani suna hada Allah da wani idan sun tashi kauna sai su kasa kauna ta bi dari sai hamsin su bai wa Allah kashi hamsin kuma su bai wa wani Allah zuci lati da gusa ko kuma su baiwa annabi Musa ko su baiwa Zubair ko su baiwa wani ina fata mai shi ne Allah ya ce min nas man yashadu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah kaga kun ji da Allah daidai wa da dine wannan ne tafsirin da Ibn Nabi kuma da kansu za su faɗa a ranar tashin kiyama bayan an jefa su cikin wuta Allah in kunna la tudalu mubin idh nusawwikum برب العالمين هذا هو الذي كفروا برب بياد الدنيا أو أن فسر ما لم يفتح والذين كفروا بربهم ولم يفتح كافر شيء جمال الغيب المسلم هذا برب المسلم من تجار المجرور أن يولد عنه في الوسيلة كفر يعدلون سنة كويس وتبقى إذا كان العدل يعدل وجودا الوجود في كويس وتبقى إذا كان أما العدل في كويس aka ce adala ya adilu masdari sun al-udul wanda yana nufin ma da yamilu kenan aka ce adala ya adilu tabbacin sa al al'adu, sai da so wannan ma'anar su ne a tasmiyar su daidai ta ababe guda biyu wanda suna yi guda suna adam su daidai ta ababe guda biyu wanda kuma kafaro guda su ya dinu ruwan da kuma na sun yi dinu shi ubangiji ta ala shi ne wanda yana da shi daga daga turbaya wato daga wani nau'i daga daga tsuntsun kasa wato halittar annabi adam bil adamin farko ne annabi adam an halitti shi ne daga turbaya hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa Allah ya halitta annabi adam daga dukkan nau'ika na kasa an ɗauko kasa mai kauri an ɗauko dutse an ɗauko dutsen sahara da yaki an ɗauko mai baki an ɗauko fara an ɗauko ja aka garwaya aka halitta annabi adam wanda Allah ke ja haka da ɗan annabi adam din sai suka zama wani fari wani baki wani ja kuma ɗayan annabi adam din wani ya zanto mai karfi wani ya zanto rago mai karfi wato kaga daga sinadarin dutse ya rinja ya ko ba haka ba mai rago wanda ke mara karfi shi kuma ya shi ina ba da mai sannan kuma wani ya zanto mai sauƙin hali wani ya zanto mai mummunan hali ina ba da mai yadda ka sadin take wata kasan na albarka ce in ta yi duka za ta bada yaya wata kasan ba ta da albarka in ta yi duka ba za ta bayar da ciwo ba ta yi haka maza Allah ya ɗauki wannan akwai hikimar Allah subhanahu wa ta'ala wallazi khalaqakum min dinin Allah fi halittu daga turqaya ko daga yunsu ko daga kado kuma qada ajala sannan kuma ubangiji ya zantar da ajali a nan da ake rubi da ajali ana nufin ajalin kowane ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi adam duka da rantsuwar mutum iblis ajalin ka da ajalin na da ajalin ka duk Allah ne ya kaddara wa ajalun musamman indahu wani ajalin kuma sananne a wurin Allah Allah ya sanya wani ajalin sananne a wurin sa to wanne ne ajalin sananne a wurin sa ajalin sananne a wurin sa shine ajalin tashin kiyama rana da lokacin da za ka tashi kiyama to menene bambanci tsakanin ajalin farko da ajalin na biyu ajali na farko ya ce sun masa ba ajali Allah ya sanya ajali amma na biyu ko wa ajalin musamman ɗin da wani ajalin abin kun yawo suna a wurin wato nan ajalin tashin kiyama babu wani sun sani kiyama amma ajalin ka da ajali na da ajalin da ajalin nan gaba daya wanda Allah ko wanda zan akwai malaiku Yana sani inna ahadakum yujma'u qalbuhu في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مضغة آه، مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بسكب رزقه وحجره وعمله وتكوين حقه. إن في ملائكة زي ربي كالوجه وأتي لهم في ثلاثة لهم في ثلاثة بعد أمس بعد يوم بعدين بعد يوم ذكر kafin ya rubuta wa ya sanar da shi mala'ika bayan ya rubuta shi mala'ika ya sanar da shi ba ya sanar da a sai ajalin sa da na wajen Allah ko wanda ya sani Allah ya sanar da wajen zuwa amma ajalin sa sun kiyama ku ta dai biyo ka sani wanda shi ba wanda ya sani يسألونك عن الساعة أيان مرضاها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حكيم عنها قل انما علمها عند الله ولكن اكثر الناس لا يعلمون يسالونك عن الساعه ايام مرتاحه ثم انت من ذكرها الى ربك منتهاها الذي تدعي به لا تنسوا وانا من مسمى عنده ان بي اتنا اتنا اتنا واجب ايضا ذلك يا رب اذا افضل الخلق لا على الاسلام كل من ظهر فبدي كنت فكرة لك لوقت لك. مجلس في سكن ولا سيد البيت اخبرني عن الساعه يجب المسؤول عنها ya a alama min sa'i ko da aka tambaya da to ne kan da kan ba na ne da ke dukkan mutunta ba Allah ne kadai ya san da shi ne wa ajrun musamman inda kuma an tantaru tare da haka sai da duk ta bari tantaruna ina jayayya jayayya kuma iri biyu akwai jayayya wanda da ban san ta jayayya da ba ta zarba in ce ni kuke da za ta ce da ba ne ba haka bane dai in ga tsayawarka akan fahimtar da kawo dalilin ko jayayya kuma ta sassa dan ina sassa ta abin da ka faɗa to to wato jayayya ta kafin annabi jayayya ta sassa na abin da annabi ya faɗa ba gaskiya bane ba ko ta Allah ta abba kuma runuhu ala ma yara wa la tabra'ahu nazlatan ukhra fara da jayayya da shi akan abin da ya gani da idan ka runuhu gani da kuma ko ta jayayya da haka sun ma kansu sun tabbata da kuma jayayya akan abin da annabi ya faɗa muku na dalil kiyama na mutuwa na hisabi na aljanna na wuta da sauran abin da ake kira masahibu yawon kiyama ko kuna da ranar tashin kiyama hayakai da abin da ya a ranar tashin kiyama kuna jayayya bayan ku ba a rikuwa shi da sunan su zama ya Allah ta wajen Allah su sama wa wa bin ardi ya da musabbasu ne da rafa shi Allah shi ne Allah a cikin sammai kuma shi ne Allah a cikin kafe abin da ake nufi da Allah a nan al-ilahu abin da ake nufi da al-ilahu al-ma'budu bi haqqi أي هو المعبود بحق في السماوات المعبود بحق في الأرض حين أبين بوتان التي أقام ليس ملائكته في الغزاوة حين أبين بوتان التي أقام ليس باين الذي يسكت أن يدعى الجنوب في الغزاوة مثلا إن تلك الملكوت في تسبيح جنسنا وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان عليما غفورا كم مدى تسبيح مثل تسبيح جنسنا تسبح له السماوات السبع والارض ومن في سبحان الله هذا يقول الله في السماوات الله في الارض يعلم سبب ثم جعل يا تنسب أدلة في الدنيا وجعل تنسب أدلة في تبين ويعلم ما تكسبون ومثل من يعلم كل الأدلة في الدنيا لو كان عيسى لا أدلة في عيسى وأنا عيسى ومن على يده wannan sai ne da cikin fasarorin wannan aya wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi Allah shine abin da ba sama abin da ba wa na abin bautar halittun sama abin bautar halittun da wannan fasara ta dace da fadin Allah ta'ala wa huwa alladhi fi samawati ilahun wa fil ardi ilahun wa nasibul alim shi ne su zuku kada ba gobe ba fasara ta ce malaman su ce wa huwa Allahu fi samawati yake wata biya Ni ne Allah wanda yake kada magana ta gaba wa bil ardi ya'lamu sirrahum wa jahra kuma a cikin kasa ya san sirrin su ya san bayyanan duk da cewa yana san ya daidaita san da ardi amma duk da haka kuma yana sanar da abin da kuke ciki a kasa subhanahu wa ta'ala annan Allah wa بعدهم فأهلكناهم بالنذير وأنشأنا da za ta zo musu ba sai sun kasance masu juya baya da barin wannan aya aya ta zo wanda ya kamata su gamsar da mutum ya imani amma sai juya masa baya ko dai aya wanda za a karanta cikin alqur'ani ko dai aya da ma'anar mu'jiza daga cikin mu'jizoji da Allah ke bai wa annabi fa kada ta tsaya bil haqqi lamma da'a hakika sun kafa cewa gaskiya lokacin da gaskiya ta zo ana nufin su kafaran maka da suke zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sawfa ya'tihim anba'u ma kanu bihi yasdun da sanu labaran abin da suke kirgiri da shi zai zo musu ma'ana labaran wuta da abin da ke cikin sana azaba ko kuma labaran taimakon da Allah ke wa mummunai ya ɗora su akan marasa imani wannan labarin da suke kirgiri da shi zai zo musu kaga an faɗi wannan tun ana zaman masa ba a gudura zuwa Madina yayin da aka zo yakin ta kaga sun ga gaskiyar wannan aya labarin cewa Allah zai taimaki annabi da mummunai labarin cewa Allah zai karɓi musulmai da suke izini idan an faɗa musu sun zai su aikace sannan kuma labarin cewa mummune za su fita aljanna su waɗanda suka fi jini za su sakamakon su za su zai su aikace ranar zafin kiyama shi ne fatau fa yaƙi an ba ma kano biyu a wani wuri Allah ke faɗa duka zaɓu fata yaƙihim an ba ma kano biyu amma nan faɗa duka zaɓu bil haƙƙi lamma ja'ahum fatau fa yaƙihim an ba sai ba da suka ce tunda wannan sura ta fara zuwa kafin wannan abinda aka faɗa nan shi ne ajal to anan sai aka faɗi da yalwa da faɗi a can sai aka tuke shi a takaice sai ya sanar da kai nan ina faɗa wannan ita daga zan faɗa duka sabu fa sayati min ambar amma an faɗa duka sabu bil haqqi lamma ja sai kuma fa saufa ya fi madadin sayati min ambar fa kalbran sai dan yi anan yarau kan ahlatana min qarnin min qarnin makkannahum fil haqqi sun ba ta gani ba su da masaniya ba su da labarin kan ahalaka na nawa muka halakar min kwamihin sun kafin su muka makka sun kafin su kafiran yau nawa muka halakar min karni na karni daban-daban tsaraikun mutane daban-daban karni shi da dukkan mutane da suke suka rayu cikin shekaru daban shekaru na uku da kamar waɗansu malamai sun ya kace kan da cewa shekara ta ɗari waɗansu sun shekara tamanin waɗansu sun shekara ɗari galibin abin da ake faɗa na ƙarni shi ne shekara ɗari da haka wato ƙarni shekara ɗari ya zama ƙarni da ya idan ai shekara ɗari ya zama ƙarni ke to a cikin kowace shekara ɗari akan samu mutane da suka yi za a ko suka bijire su waɗanda suka yi bijire da ubangiji ala na jarraba su da azaba musamman a al'ummomin su ɗauke a baya a zamanin annabawan baya to sun ne Allah idan hun da ne zuwa kun lura mana ai kuma suna da labarin suna da masaniya a cikin kundin tarihi nawa nawa ne muka halaka mun karni na karni daban-daban kan da daban-daban makallahum fil ard da da muka tabbatar da zuwa ba haka muka ba su kudi muka ba su wadata muka ba su mulki da tattalin arziki kasa ma nan mutum da kun irin abin da ku ne mu ba irin kudin da ban ba ku ba irin mulkin da ban ba irin ka ba tattalin arziki da haɓaka dukiya da yawan ya ƙara dangi irin da ku ban ba ku malamai suka ce wannan aya ita da ire-iren ta take nuna cewa abin da ake na bayan tarihi ya kada wanda ake ciki ci gaba da kere-kere wanda ake da shi a zamanin da ya wuce a baya ya kada wanda ake ciki a duniyar yau sunna Allah ce makannan kun na mu kullu mun ba zama dama ta zama a cikin kasa irin wanda ban ba ku arziki da tattalin arziki da wadata da kere kere irin wanda ba wa arsalna sama'a alaihim midrara mun aiko da girgije a kan zai zanto midrara mai malalar da ruwa daga sama na fadin midrara da na wajen mifa'al ila ila mubalaga midrara ay allazi wanda ke malalar da ruwa da yawa kamar yadda aka ce imra'atun min da ke cikin yawan haihuwar ko a ce mata mi'ina da yawan haihuwar daga al'inas ne wancan ko daga asusu da haka mirar bai yawan saukar da ruwa daga sama waje allan an hara da jirinin da asiri muka sanya koramu suna gudana a cikin garurukan su da birane. biranen wa annakanahum da zunubihim amma da ya tarbe muka halakar da su saboda yawan zunubin su wa an ja'ana min ba'dihim qarnan akharin bayan kudewar su sai muka kafa wani sabon karnin daban muka samar da wata sabuwar al'umma daban yanzu a nan shekarun da suke ɗauke da mu a nan a zaune a Najeriya ko a nan cikin Borno ko a Kano ko a Sokoto ko ma a ina muke ai an yi wasu shekaru ɗari ɗin da suka ɗauki waɗansu mutane da suka yi mulki ba irin namu da suke da masu arziki ba irin namu ne yanzu masu mulkin su daban namu daban labarin su daban namu daban kwararrun su da likitocin su daban namu daban waɗansu ɗan duk gaba ɗaya sun wuce a tarihi domin ma haka za a ɗauke mu daga cikin wannan yayin da za a yi ɗan shekara ɗari nan gaba da ya ka samu ɗaya daga cikin wannan fara wani sabon rukun ne na halitta an ji ana min ba da musamman haka saboda sunnar Allah shi ne ya halittar da wani abu idan kana mulki ba da ba za ka yi dole za ka ka wa kan ka ƙara wa kan ka bi ka'ida ta wasu su ka yi shekara hudu an ce ƙara wasu ka ƙara da dai da abin da mutum ko da su a gyara a ƙara wa biyar a ƙara wata biyar din dole ta gamu kullu bin unsa wa in salat salamatu yawman ala alatin hadba mahmud dukkan da mace ta girka ta haifa ko da ya rike lafiyar ta garo ya ce ta ya dore miki a mutu jiriya wata masarana ya karshen shekara biyar a sake kara wani shekara biyar a goyi bayan wani ya zarce kar ya zarce ya zarce ya kara zarcewa wallahi tallahi sai ya mutu ya ya kullu lakum maut wa inna ma ujurakum qiyamah ولو كنتم في بروج مشيدة. تعالى يا سيدي سوء إلهي. سوء كنا تفسوء الرميل. ba ku ko kun yi tsuwa ne da tana da mutum gari ne ai da da mutum to gidan fir'auna wai shine ne adawa ba kamar har cikin ruwa ne ka dubi mutuwar girma bai haye ba san ma kare shi bai kai ga da ya rufe ba ta hau ta ɗauki sarki mai hawa da tubin dawaki Ya tubin masara a daji kan su rufe na ko ba hannun zaɓe ne ga duk ingila inda ma ta fi ƙara auki ba ta bar kwanto marar kogo ba. Haka kan da baya da kogo ba ta kyale ta kira ta da ta zaɓo ta buge ta ya faɗo a ta warma faɗo karkashin kasa karkashin kasa in ta kurko wata kyana tsari da kusuru ba wai da kudu da in ce kara da kara da kara da wannan karku da ku shi ta kara da da ba wai ta da kai ta za su kara da su da su kara da wajen ba sai Allah ya ga dama ba ai aya a cikin kama ayar da muka a daidai lokacin marigayi janar kabata da abu yola da wani ne ba karamar aya ba Najeriya ta shiga rudin ta shiga ko ba za ta shiga ba rikicin dukiyar yarin ta ne an ce ina za a an ce sai an zanci an ce kaza an ce kaza sai ubangiji ta ala zo ya karɓi rayuwar janar kabata Allah ya kansa ya karɓi rayuwar Abiola shi ma musulmi ne Allah ya kansa shi ke nan ta farko hukunci aka shiga wani sabon bai na Najeriya da shi ke nan zai fito ko wuce wuce da gani a sai da kuke kasa kun shekarun ku ne kuke kasa kun shekarun ku nama na idan kun ba ku wuce in kun ba ku kankan ne hau kada Allah ta ku kuka ban gani babu inda za ku kuma an ta ana min ba'dihim kaunan akari wallahi dole sai mun bar wannan wurin wani ya zo ya zo sai wasu ka dole ne ma mutum Allah ya tafi gurin wani ya kawo dole ne tafsirin kujerar nan da ne dan baki ne to wani zai tafsirin wani zai da baki dole a kowane gidan gwamnati wanda yake cike da dole a ko yake ko ya so ko a kuma ko a ne kuma za a yi wa mutum samu mai aikata a tsawon mulkin ka mai ta gudanar shi ne kuma shi da ba da da da da da mana aya da goma فنرسوه بأيديهم الذين كفروا في على إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي جعلناه ملكا وجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما ubangiji ce sunna a yadda tsafi inda zo saukar da wani tsafi a kanka tsafi a rubuce a cikin shi karafi amma guda ɗaya sai su yi maka wannan takardar da hannu ke wannan ita ce takardar da Allah ya saukar da alƙur'ani da kansa a ciki ba wata da wani kuntun da zai buga ba Allah ne saukar da takardar saukakkiya daga sama Qur'ani ma saukakke daga sama haka takardar su kuma duk da su ya ba da hannu kana da zai saba wallahi da wannan sai ka fasa duki in hada illa bi mubin wannan kibri inda manzon Allah za a saukar da wannan zasu kibri wa qalu qulu wa laula unzila alaykum malak mai dan ba a saukar da mala'ika a kansa ba ya bi yana gaskata shi idan yayi wa'azi mala'ika ce sadaka ta fa'ida sannan wuce ta wai ke da cewa shi mun zo da Allah irin da yawa shi. Ko kawai wata rana ga manzo Allah wani shi cikin cikin maka wala ta jirin lafi ko a san jirin shi cikin cikin madina wala ta jirin lafi sai dai ya magana da kasa laula uzra ne ko kuma a madadin ma a turo annabi a gane shi tun da shi bil adama ne a turo mala'ika ba da yazo wani wani da Allah ya ce walau an zanna malakan inda za a ce mun saukar da mala'ika na kudiyar an to da an halaka da mutane da da malamin suka ce me wannan aya take nufi malamin suka ce abinda aya take nufi inda za a saukar da mala'ika ya zama annabi tun da shi halitta ta ta ta bamban da wajen adam wani jinin mala'ika ba kawai sai shi dan tsoro matukar zai zo a cikin tsoro ta mala'ika ta kan da za ta rike da za ta aljini ma wani da ya ga aljini sai ya hau kuce ba lantana mutum da ya ga mala'ika wani ya tsira ya gudu wani ya ga rayu ya gudu ba lantana ya ga mala'ika da kuma ya abu da aka samu da kamar mutane wajen da mala'ika kuma ya tsira da haka aka turo mutum ne dan saboda ku daɗin fahimtar juna yi idan aka kawo mala'ika sun nufa shi ne sauke dutse gari kaza da gari da ke gari kaza kai ko wannan sunna da take koyi da ya zata yi ta wannan sunna yana da karfin da kai ba da irin wannan amma sai a kuma maka annabi mutum mafi fifi cikin halittar Allah ya rika yi irin ayyukan da sai ma sa yi irin su don bai tafi tabbar da ne bil ba in ba fa sa'i ba san al'amura da Allah yake barke su walau an zanna malakan idan mun saukar da malaika na kobi al'amru da an zartar da al'amarin mutane gaba da da ba za a kira ba za kira da malaika ne wa duk da ne sai kide ya wato ainihin mutanen annabi ba da walau da annabi kuma in da mutum da malaika ya zanto ne annabi da da annabi rajula to da zan kaci da halitta sai zan to bil adama dan ku da zan fahimta sai zan to malaika da sifar mutum wannan kuma idan mun yaka wala kuma alaihim ma yusuf to kuma da mun fara rikitar da su kan abin da suka rikitar wa su da kansu sun ce sun gagarwa kansu rikici na gagarwa na mutum da annabi mutum da mutum to suka da al'ummar malaika to ko dai ya a cikin sifar sa mutane su su ko kuma zuwa cikin siffar bil adama mala'ika da siffar mutum da kuma annabi sai ta ayyukan nan mutum ta da dinna alaihi wa da da ko mun fara mutum cikin da tunda mai da mala'ika ya zanto fi aturku min qabl hakika an yi wa waɗansu annabawa da suka shuke a bayan su wato su faɗi magana a mayar da maganar wasa a rika musu dariya an yi haka waɗansu baya fa haka din da sai ya hau kan waɗanda suka rika izini da annabawa din ma ka mu bi ya tsaron sakamakon izinin nan mutanen annabawa suka fi yahudu ma ji tana da bayyana kuma na mu da tarihi na an qawli da نحن لك بمؤمنين in da kullu illa adraka ba'du alihatina kadon din ne mutanen nuhu suka ce ya nuhu ka gaja dalta na fa asfar ku bidana na to asina bi ma ta in ka tinko ta minaka dake mutanen nan da suka ce ma na ko ka sai da mimma ta kuwa wa inna la naraka ne na da kai ma za a yi maka izini ka bar magana wani ya mutu dariya da wata magana wanda ya kuka tafi da kada ke kai galin sauna ya kulle ne irin izinin da kafirai sun gawa annabawan bai Allah ya san kawo wannan dan ya lallashi zuciyar manzon sa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma ya zanto lallashi da duka kan dukkan wanda ya san kawo sauyi a cikin al'umma yan san kawo sauyi cikin masu wa'azi da zara san masu da'awa da malamai na dole sai sun yi hakuri da abin da na su ne. Ubangiji ke kun shi ne duk abu, shi da shi kun tafiya a banka samana. sun manzon kai ba kana aka wasu mukabirin su duba ku ga yaya karshen lamarin masu tsari ka ayoyin Allah ya zama sun ji da daɗi ko da su ji da daɗi ba ku tambayi labarin karshen fir'auna karshen karuna da amana da adawa da samudawa karshen abu da da ubayy ibn khalaf duk yaya karshen wannan ya zama قل لمن ما في السماوات والأرض في abin da ke cikin sama da abin da ke cikin تكون ko ba sai الأدم تستنى أن تكون ملك الأدم da kaifar da masana'antu mallaka in to bi ce ba albarkar kuwa a hannun su kake subhanahu wa ta'ala albarkar dada a hannun su ma'adadin nabi liman ma su samawati wal ard wa ke mallaka samai da kasai da abin da ke cikin su kun kace da shi lillahi kun mallakar Allah ne ya saba ala nabi da rahma ya wuce kawa kanka sai ya ji dan bayi hadisi ya tabbata cikin bukhari da abu hurairah wanda Allah ke cewa duk ranar da Allah ya halitta samai da kasai يرد ساعة الأرض الكبرى